Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta masu kallon mu za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV. A yau muna laraba 15 ga wata rabi'u Awwal shekara ta 1446. Bayan tunan manzo sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 18 ga watan Satumban shekarar 2024 miladiya yanzu kuma ga takaitattun labaran. babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kano ta fara sauraron shaidu dangane da shari'ar da take yi wa wani matashi mai suna shafi'u abubakar da ya sanya wa masallata wuta a cikin karamar hukumar gezawa a kano wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane 27 wato 23 kotun ta fara sauraron shaidun ne a jiya talata a zaman da ta gudanar sai dai bayan fara sauraron shaidun kotun ta sanya ranar 24 ga watan satumban nan a matsayin ranar da za ta ci gaba da sauraron shaidun rundunar 'yan sandan za borno ta tabbatar da kama wani matashi mai shekaru 27 mai suna abubakar muhammad da ya tsere daga gidan ajiya da gyaran hali na maiduguri sakamakon ambaliyar da ta afkwa jihar. rundunar ta bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na facebook a ranar talata ta ce ta kama fursunan ne bayan da wani mazaunin karamar hukumar gubiyo a jihar ya kai wa rundunar bayanan matashin jami'an sojin operation safe harbin sun tabbatar da kama mutane biyar waɗanda ke safarar makamai tare da kwato makamai a jihar plateau mai magana da yawun rundunar manzo steve ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya wallafa a wato ya fitar a jiya talata ya ce jami'an nasu sun samu nasarar kama wato mutanen ne bayan wani sumami da suka kai jihar na kokarin da rundunar take yi na kawo ƙarshen 'yan ta'adda anan ma dai jami'an sojin najeriya sun hallaka 'yan bindiga hudu tare da ceto mutane ashirin da aka yi karkuwa da su a cikin ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa a jihar kaduna kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar samuel arwan ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa jami'an operation forest sanity ne suka samu nasara ta cikin wani simami inda ya ce jami'an sun kuma kwato bindiga ƙirar ak-47 guda biyu babura uku da sauran wasu kayayyaki majalisar ɗinkin duniya ta bayar da tallafin dala miliyan shida ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a maiduguri hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar a najeriya muhammad fal ya fitar a jiya talata ya ce haɗin gwiwar ƙungiyoyin agaji na majalisar da kuma masu zaman kansu ne suka bayar da wato suka bayar da tallafin bayan ziyarar da suka kai domin ga wato ganewa idanunsu inda ambaliyar ta shafa duka-duka takaitattun labaran kenan amdirin etan da ya tace sa abubakar murtala ibrahim ahmad murtala ibrahim ya sada da kuni diza ahmad ta nake cewa mu kasance lafiya